Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da talata matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau talata ta ƙarshe a watan afrilu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai hukumar fbi ta nan amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wani wurin ibadan yahudawa a california minti biyar kafin ya aiwatar da harin ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin mozambique a jiya litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kaya a yankin hambarar da shugaban sudan umar albashir wanda ya kwashe shekara da shekaru yana mulkin kasar yana barazana ga wani babban aiki da turkiya ke yi a yankin bahar maliya a nan sudan kanin labaran kenan ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun fara ɗaukar mataki a kan abin da suke kira wuce gona da iri wajen aiwatar da dokokin shige da fice tsakanin mazauna najeriya da nijar da suka ce ba za su lamunta ba to ko menene ya zafi shi ko ba wuta ba duk sauran mutane suna barin muna wuce suna bari ana zuwa lahiya amma immigration ba su bari suna amsa kuɗi suna tatsa al'umma sai kuma hira da muka yi da ƙwararren mai ilimin sarrafa magunguna dr muhammad ladan kan batun biyan kamfanonin sarrafa magunguna diya bisa dokar hana sayar da maganin da ke dauke da kodin a najeriya shirin tsaka mai wuya kuma zai dora inda aka tsaya makon da ya gabata a batun tashin hankali da kuma garkuwa da al'umma da ake fuskanta a jihar zamfara kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya komin kiri hukumar binciken manyan laifuka ta na amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wurin wani ibadan yahudawa a california a lokacin da ya kafi wani sakon barazana akan shafin sada zumunta minti biyar kafin ya kai harin amma kuma hukumar ta ce babu isasshen lokacin da za ta iya dakile harin hukumar binciken laifuka ta fbi ta ce ta ga wani saƙon barazana da ba a gano wanda ya kafe shi ba a shafinta na yanar gizo da kuma wayan tarho wanda ake kyankyasa mata bayanai kafin a kai harin inda yahudawan ke ibada da ake kira wato chabad powe a kusa da san diego wanda ya sanadiyar mutuwar wata mace da wasu mutane uku kuma suka jikata. hukumar fbi ta ce nan da nan jami'anta suka fara aiki domin gado wanda ya wannan barazanar da kuma inda yake amma kafin su gano mutumin ya riga ya kai harin 'yan sandan karamar hukumar san diego sun ce ana zargin john ennis ɗan shekaru goma sha tara da haifuwa da shiga wurin ibadan yahudawa kuma buɗe wuta da bindiga samfurin ar ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin mozambique a jiya litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kayan taimako bayan tashin mahaukacin guguwar nan ta kenneth inda mutane 38 suka mutu masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu na ɗan lokaci yayin ruwan sama na jiya litinin lokacin da suka kai kayan agaji a tsibirin ibo da jirgi mai saukar ungulu inda ɗaruruwan gidaje suka lalace biyu bayan guguwar su ce yanayi na jiya yana tattare da hadari a don haka ne jirgi na biyu bai iya tashi ba guguwar kanar ta afkawa mozambique ne da yammacin alamis tare da iska mai gudu mai karfi da ke gudun kilomita 220 cikin sa'a daya guguwa mafi hadari na biyu da kasar ta huskanci a cikin makonni shida hukumar agaji lokacin bala'i ta mozambique ta faɗa a jiya litinin cewa a baya mutane biyar ne suka mutu amma adadin na karuwa ne a lokacin da ake kara samun ruwan sama kamar da bakin kwarya hambarar da shugaban sudan umar albashir da ya kwashe shekara da shekaru yana mulkin kasar yana barazana ga wani babban aiki da turkiya ke yi a yankin bahar maliya kyakkyawar alaka tsakanin shugaban turkiya rajab tayyip erdogan da bashir tana taka muhimmiyar rawa a kan manufar turkiya na faɗaɗa tasirinta da kuma kalubalantar saudi arabia a yankin amma hakan ko na iya shiga cikin rudani in ji wani mai fashin baki mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen turkiya hami aksoy ya gaggauta musanta cewa sabuwar gwamnatin soji da ke mulki a sudan yanzu ta soke aikin sake gina tsibirin suwakin na sudan da turkiya take yi tsibirin suwakin yana gab da tekun bahar maliya ne kusa da saudi arabia inda tsohon daular ottoman na turkiya ta taba amfani da shi a matsayin tungar soji a shekarar 2017 ne bashir da erdogan suka dace turkiya za ta sake gina tsibirin wanda zai hada da tashar jirgin ruwan fararen hula da na sojoji a makon da ya gabata lieutenant general abdul fattah al-burhan shugaban gwamnatin sojin sudan ya jaddada cewa sudan ne ke rike da ikon swakin kuma ya ce ba za a iya raba wannan wuri da sudan ba ga duka alamu dai burhan bai yadda sojojin turkiyya su yi amfani da wannan tsibirin ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc wasu jami'an kasar rasha da suka isa a kasar venezuela a cikin 'yan makonni akwai yiwuwar an aike su ne domin farfado da na'urar kange makamai masu linzami samfurin s-300 na kasar domin hana ayyukan soji da amurka ka iya kaiwa gwamnatin kasar ta 'yan gurguzu karkashin shugaba nicolas maduro in ji wani mai fashin baki akan harkokin nahiyar kudancin amurka da amurkan kanta da kuma rasha mai fashin bakin ya ce rukunin sojojin rasha da aka ce sun isa a kasar a ƙarshen watan maris sun hada ne da ƙwararru da suka kware wurin kange makamai wanda su ne za su tabbatar da na'urar kange makaman na venezuela da aka gina shi shekaru goma da suka wato shekaru goma da suka shuɗe kenan yana aiki yadda ya kamata duk da matsalolin wutar lantarki da venezuela ke huskanta a cikin wannan lokaci gwamnatin venezuela da ta bayyanar da na'urar kange makamai masu linzami a wani faretin sojoji da aka yi kana ma'aikatan tsaron amurka kuma ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da cewa sojojinta na kasar kamar yadda wani tsohon sojin venezuela ya faɗa sai dai babu karin bayani a kan matsayin sojojin amurkan a kasar da kuma ayyukan da suke yi a wurin masana tsaro a yankin da wasu hotunan taurarin dan adam da kamfanin isra'ila da ake kira imagesat ya dauko sun nuna an dora wa na'urorin wato kangi makaman da ake na samfurin s-300 an dora musu batura guda hudu na tafi da gidanka kana an datsa su a wurare daban-daban a kasar venezuela a cikin 'yan watannin nan domin kare manyan tungayen sojojin kasar da kuma cibiyoyin gwamnati. daga ƙarshe ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta aiki da sojoji 300 zuwa kan iyakar amurka da mexico domin su taimaka aikin da zai ba su daman cuɗanya da bakin haure lamarin da ya sha bamban da tsarin ƙasar na yanzu a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar a jiya litinin ta ce sojojin za su taimaka wa ayyukan yau da kullum kamar jigilan bakin haure da kuma raba musu abinci da ma kula da jin daɗinsu. su To a gaishe ka baba Yakubu makiri kenan da ya karanto mana labaran duniya. To madalla yayin da ake yaba zamantakewa a yankokin iyakokin birnin kwanni na Nijar da Ilela ta Najeriya. al'ummar nijar na korafin cewa jami'an shige da fice na najeriya na musguna musu lamarin da ya kai ga kungiyoyin kare hakkokin bil'adama na ƙasa ɗaukar mataki a cikin hirarsa da wakilin haruna mamman bako shugaban kungiyar kare hakkin bil'adaman a wannan yanki abdullahi kado ya bayyana cewa wulakanci da ake ma mutanen mu ake ma al'umman mu mutanen kwanni da mutanen Nijar baki daya bakin immigration duk sauran mutane suna barin muna wuce suna bari ana zuwa lahiya amma immigration ba su bari suna amsa kuɗi suna tatsa al'umma saboda shine yau da sahi na tashi mun ka tahi da mutanen mu na kungiyar mu muka je muka ga gwamna muka faɗa ma gwamna duka wulakancin da ake ma mutane duk komin darajarka sai ka sabka alhali da muka tai wajen gwamna da muka tai wajen prefe sun tabbatar san muna da cewa an yi yarjejeniya ya tsakanin su su masu iko na Nijar da masu iko na Najeriya domin duk wani mutum wanda zai tahiya daga Nijar zai tahiya Najeriya in dai za zaka tsaya to ana sauwaka maka ka wuce ko da baka da fasfo yarjejeniya ce suka tsakanin su in kuma nan Najeriya zai tahowa ana sauwaka mishi ya taho to me yasa immigration mutunan kwanni in ya tashi zai tahiya in lela har da matan arme suke sabkewa kuma har da bugun mutane suke dan mun samu shaida wani mushe wani dan makaranta mun samu shaidar ta mutane da yawa wanda suke bugu abdullahi kado shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa ta nijar yanci da walwala kenan wannan lamarin ya jawo muhawara mai zafi a wurin wata ganawa tsakanin jamhuriyar nijar tarayyar najeriya a fadar mai martaba sarkin birnin kwanni inda ɗaya daga cikin dattawan garin birnin kwanni ya yi kakkausar suka ga irin musgunawar da 'yan nijar ke zargin cewa jami'an shige da fice na tarayyar najeriya kan wannan iyaka na wa 'yan nijar ga alhaji sani mai kased um, akwai mutum biyu wannan suna son su kawo mana matsala tsakanin mu nan waɗanda suka shahi immigration da yellow fever duk mutumin da ke samun matsala a Nijeriya akan mu muɗanga biyu ne akwai wanda bai ma zuwa ma najeriya saboda su idan za a samu matsala to immigration za su kawo matsala a ɗauki mataki akan in za a galla zamu mu ɗan nijar ko ko ɗan najeriya shigo su polisan mu bisa dokar nijar mu haɗi ba su ƙetara da ka ba su takarda shigo kai kyau daga gara can za ka zo da takarda ka ce ba takarda ta aji su ba wannan kowa sa haka inda mai zuwa Najeriya na mutumin nijar na da uwaye can ko kanne ko ɗaya bai iya zuwa shi sadar da zumunci shi akan waɗannan mutane a yi magana a kansu a san aikin su kuma su san cewa lalle ne ga takarda da ka saɗa nijar shiga Najeriya tilas idan ba haka ba ku lalle wannan zaman da ake son a yi na uwa ba ɗaya in dai akwai ɗanga mutum biyu ba zai yiwa ba. Surveyor Ribado Mustapha Darakta Technical Boda Najeriya ya saurari korafin 'yan Nijar din a wurin taron kuma ya ɗauki alkawalin kai maganar nan inda ya kamata domin a gyara wannan lamarin da gaugawa. abu ne kaɗan ya faru in an ba da wani ɗan directives kadan wasu kuma su je su wuce gona da iri kan abubuwa ka san batun hulɗan jama'a Nijar da Najeriya ba wai Nijar da Najeriya kawai ba ma duka ECOWAS akwai protocol wanda free movement mutane ya kamata su yi shudanya ba fitina ba komai tsakanin su da juna the whole of ECOWAS wannan akwai treaty bai kamata a tozarta wa kowane citizen na wannan state shiga mutane ne guda mace ne tana cikin gidanta kawunta na nan tsallake ta ji ta haifu tana so ta je ta yi mai barka kace ta tsaya wannan ana wuce gona da iri na san akwai wata magana daga federal government na karfafa sanin mutanen da ya kamata suke shiga kasa da hita amma kuma bai kamata ya wuce sali ba insha Allahu na ji jawabin ku kuma za mu sanar sanarwa shugabansu shi ma dan iyaka ne so ya san wannan abun duk ba sabon abu bane insha Allahu kuma za a samu yadda zai sani yadda zai samu koken ku yadda zai yi kar ya bata zumunci da zamantakewa tsakanin mutane ku ni da ilela wannan lamarin na kawo cikas ga kyaukyawar dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya da ke kasancewa wada kane a wannan iyakar ta birnin Kwanni da Illela Local Gamman Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Haka yake to waɗansu rahotanni kuma na nuni da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin biyan kamfanonin sarrafa magungunan mura da ake haɗa wa kudin diya. Sabili da asarar da suka tafka bayan da gwamnati ta haramta sayar da irin waɗannan magungunan sakamakon illar da suke ga rayuwar al'umma. Darekta Janar ta kuma sa ido da tabbatar da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya Profeso Moji Adeyeyeti ta bayyana haka wata hira da manema labarai jiya Litinin a birnin Iko. To a cikin mu da kwararre a fannin ilimin harhaɗa magunguna Dr. Muhammad Ladan da ke aiki a nan Amurka ya bayyana takaicin wannan yunkuri. Bai kamata gwamnati biya su ba. domin su suka kawo wannan wahalar su suka sai da wannan magani da suna sai da abin da kima ai da wannan bai faru ba kin ga kamar anan kasashen kin san mako a nan America kin san wannan wahalan shi wannan waɗannan magunguna a ana kiransu duka waɗannan magunguna ana kiransu opioids kamar irin su masu kodin da sauransu mm. to shi opiate din nan kasan kamfanonin da suka sa wani wahalan duk kowane shiya kamar state state na kasashen sun kai su kotu suke biyan biyan gwamnati kuɗi ma ba gwamnati ke biyan su ba so bai kamata gwamnatin Najeriya ta biya su komai ba domin su suka ga wannan wahala me yasa za a biya su wani kuɗi wato su ne ya kamata su biya diya ba ba ba gwamnati ta kamata biya su ba domin kamar nan kasan kin san yanda dan akwai inshora kuma kin san nan akwai inshora wanda gwamnati ake biya kamar waɗanda ba su da ƙarfin sayan inshora na kansu to wanda ake kira medicaid to gwamnatocin kowane state suke ba mutane irin wannan inshora wanda za a kai su wurin likita a yi masu magani to sun kashe kuɗi jinyar mutanen da suka yi samu wahala da waɗannan irin abubuwa masu kodin shi yasa suka kai kamfanonin kotu kuma kotu ta yarda da su kamfanonin dole su biya waɗannan states kuɗin da suka kashe domin taimako waɗanda suka samu wannan jarabar To akwai kuma bayanin da ke nuni da cewan kimanin kashi saba'in cikin ɗari na magungunan da ake sayarwa a kasuwannin Najeriya. Zan ce kasuwanni ba wai ina nufin kasuwa ta sai da eh, yawwa. Eh, eh, bisa ga rahoto kashi saba'in cikin ɗari jabu ne. Sai dai ita darakta janar ɗin ta fito ta karyata haka. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin abin da Dr. Muhammad Ladan din ke cewa akan wannan batun da kuma hanyar shawo kan wannan matsala. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan nan Washington ke cewa karfe 1 da minti goma sha biyar kusan sha shida kenan na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. bazu Muhammad mu MPNDS tare mu muka san bazu kuma mu muka tsaye da shi ɗin takara don mun san halayen shi. don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kaf ba wanda zai ce maka ya bazum Muhammad tsaye da gaskiya babu Habila kuke kallon wannan takara ta bazu Muhammad a bangaren kuna 'yan adawa wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaye da matsayin dan takara. To wannan ɗanɗano ne muke muku na shirin da ke kan hanya da za mu fara nan ba daɗewa ba a kan rigingimun siyasar jamhuriyar Nijar musamman bayan da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta ba da sanarwar cewa ministan cikin gida na yanzu bazu Muhammad shine mutumin da za ta tsaida ko kuma ta riga ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben da za a yi Allah ya kama shekarar 2021 wato don yanzu zo ya mai gurbin shugaban kasa mai ci yanzu Yusuf Muhammadu saboda haka muna gayyatar ku ku tsama ya zuwa wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kuma da muka ce nan ba da ba insha Allah a yanzu kan muna kan magana tsaro ne da ke ci gaba da addabar makwabciyar Nijar din wato Najeriya musamman jihar Zamfara inda aka tura sojojin sama da na ƙasa suna can suna fama da 'yan ta'adda da ke kisa da kone-konen ƙauyuka a cikin jihar ɗin yayin da a gefe guda kuma sarakunan gargajiya ke ci gaba da samun kawunan su a cikin bukatar kare kawunan su ta fannoni daban-daban a can da sarakunan sun fito suna musanta kalamin da ministan tsaro na najeriya janar mansun da ali wanda dan zamfara din ne ya yi na cewa akwai hannun wasunsu a cikin wannan ta'asar ta kashe-kashe sannan daga bisani kuma sarakunan suka fito suna zargin cewa ai hare-hare ma da sojojin suke kaiwa da sunan kashe yan ta'adda yana hallaka dimbin fararen hulan da ba ruwansu da ta'addancin abinda hukumomin soja suka musanta mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad wanda shine shugaban majalisar sarautu ta jihar ya ce har yanzu suna suna nan kan bakansu na kalubalantar ministan da ya bayyana sarakunan da ake zargi da mu'amala da 'yan bindigar. Ya ce muna wasu mu suna alaka da 'yan ta'adda kuma har suna kawo cikas ga aikin soja da baya baya ma an ce ya ga ya da wani jawabi inda yake nuna kamar ba wai ya shiga da tozarta mu amma wai dan sanarwa a wannan kamar jan kunne to jan kunne karkashin shi muke ba karkashin shi muke bai balle ja kunnen mu sannan kuma ai ba haka ake jan kunne ba jan kunne ne abin da ake jan kunne ka zo ka same mu ka faɗa mana ni ne shugaban sarakuna in ma ba za ka zo garin wannan muna nan kwamishina na na ƙara hukumi ka zo ka faɗa min ka faɗi sarakuna abin da suke sai a kyasa a jawo su kunne amma ka general ka ce kuma manyan manyan sarakuna an kai ta kotun wai an kawo wayoyin da sarakuna wasu sarakuna suka yi da yan ta'adda ne ne ai ba wai a wani abu me aka faɗa a cikin wayar sannan in dai ana son adalci yanzu abin da ke gudu in fa aka tura mu gaban goho za mu fita ɓaifa. muna da komai eh, wanda in muka faɗe shi wallahi da are da kowa karshen ka dai majalisar duniya za ta ɗauki duniya za ta bi ta raba faɗa. to sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta zamfara zargin nata akan sarakunan ya sha bamban da na ministan a cewar kwamishinan lamuran kananan hukumomi bello muhammad dan kande. a wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin su amma dai akwai ƙananan su wayanda a can ƙasa wa'anda su ne canza wata talaka and uh, hidimar tasa suna cikin wagga da nura ganin suna tare da su suna gudun kansu ta abin da suka so su ya zan su sarakunan ba su ne suna ganin suna ya take su suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce su goya dan ta da baya. Tuni da gwamnatin tarayya ta dakatar da ayyukan haƙo ma'adanai a jihar ta Zamfara a daidai lokacin da rundunar sojan sama ta kaddamar da lugudan bababamai a maɓoyar 'yan bindigar a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to a shirin yau inda muke jin ci gaban muhawarar da wakilinmu na abuja nasiru adamu leka ya shirya mana tsakanin lauya zubairu na mama da kuma wani tsohon soja manjo hayashinku za mu ci gaba da duba wani al'amari na harkokin tsaro musamman da suka shafi ta jihar ta zamfara wani abin waɗanda sun yi ritaya da aikin soja ko an yi musu ritaya na dole suna da karfin su kuma suna karɓan fensho akwai abin da ake cewa reserve shugaban kasa yana da dama duk masu karɓar fensho din nan masu karfi a cikin waɗanda za a iya dawo da su su taimaka wurin tabbatar da tsaro kowa a yankin su ana iya ɗauko waɗannan mutane a fito da su inda dama an horar da su akan makamai ba su makamai su rike don tabbatar da eh, tsaron yankunan su wannan ba za a ce an ba wa'anda ba yadda da su bane ba akwai hanyoyi da yawa da in ana so za a yi abin da ya shafi sarakuna da hakimanmu ko kuma wayan kasa akan al'amarin tsaro an baro shiri tun rani abinda nake nufi da an baro shiri sun rani shine a zamanin da ko ma'aikatan sarki za a dauka sai waɗannan mutane sun sa hannu su ne za su tabbatar da wani gidan wani yana da da'a da tarbiyyar da za a iya ba shi dama ya shiga aikin soja a mallaka mai mukami amma tsarin sai zama ba haka bane dgo ne zai sama ya a fom zai shiga soja kuma wannan in sai da kai a kaduna ne amma wannan dpo daga inugu ya zo an kawo shi aiki a unguwarku bai san waye kai ba bai san bayan ka ba bai san gaban ka ba bai san tarihin tarbiyyar ka ko rashin tarbiyyar ka ba shine in ka siyo fom kawai ka zo zai sama hannu ya ce eh kai dan unguwa ne ya kuma amince a dauke ka aikin soja so ta irin wannan dole bara gurbin su shiga su cika irin wannan wurare saboda waɗanda ya kamata a jawo a jika a ba su alhakin tantance irin mutanen da za a ba amanan gudanar da tsaro an ajiye su gefe sun zamanto ko albashi ko kuma abin da ya shafi ɗawainiyar su ma gwamnati ba ta iya ɗauka to dole a ƙarshe in wani ya zo da mugun nufi ya neme su ɗayan biyu ne ko yadda su biya mai su samu abin da za su samu a wurin shi ko kuma in sun iya hallaka su ba su ba sarautan ba kuma jama'a su kuma ba za su iya hana shi abin da zai ba. Yawwa majiwan shinku kafin mu dawo gun ka kai mana bayani na ƙarshe shawari ga mutanen da suke rayuwa a irin waɗannan wajaje masu hatsari yadda za su rika rayuwarsu akalla dai su rika kare kansu kafin su samu tallafin gwamnati barista zubairu na mamayi mana magana menene tasirin a ce a tsarin mulki dai ana naɗa minista daga kowace jiha me yasa mutane suke mamakin a cewa an ministan tsaro daga ma jihar zamfara yake shi burgidiya janar mansur dan ali shin ba duk Najeriya yake ba yake ba me yasa tasirin dan yana dan jiya Zamfara ne za na mamakin cewa yanzu ba samu zaman lafiya ba yankin. Kaga a nan ake inda ake kuskuren kenan. Don Mansur Dan Ali ya fito jihar Zamfara. Ina kuma ministan tsaro a Najeriya shi kenan sai ta'addanci da ake yi da garkuwa da mutane a Zamfara da ya tattara duk nace nace na da hankali da baya. Ba haka abin yake ba. Shi ministan tsaro ne duk kasar nan baki daya. Muna a harkan Zamfara ma yana iya kokarin sa. ɗaya kenan abu na gaba kuma dole a mai uzuri don kamar yadda shi ne magana mejo yake faɗi ɗazu da ce ake dole sai shugaban kasa ya ba shi umarni ya kaza ya kaza ya kaza kuma ga ba ba ka umarni ba duk da yana iya ƙoƙarin shi kan kasa baki ta haka ban yadda kawai na ɗan asalin za a zamfara je abu ya karkata ya za a zamfara ta yaki ba kuma har yanzu ina son mu sani cewa batun tsaron eh, tsaron tsaron da musamman da da mutane ka sanin cewa a cikin manyan biranen mu fa ana yi a abuja nan kwanakin ba yau bai wuce wata uku ba jami'in hukumar alhazai na ƙasa dan asalin za zamfara ne ya fito daga ofis zai je gida har yanzu ba a same shi ba tun da aka sace shi har yanzu tun da ake magana da shi sau ɗaya eh, masu garkuwa suka buƙaci menene ba sake cin labarinsa ba har yanzu to ka kenan magana eh, kusan ruwan dare ne yana ko ina yana birane yana ƙauyuka yana ko ina abun la'akari kawai shi akwai magana akwai shawara da shi mejo ya kawo tsarin ne gaba ɗaya na tsaro na najeriya musamman ya kamata a yi mai zaren bawo tsarin tsaron najeriya gaba ɗaya a yi la'akari da abin da ke faruwa ba za a tsaya tsarin da ba har a cigaba da bin tsarin da tsarin da ya kamata a ba abun gyaran fuska menene gyaran fuska yanayin laifuka da ake yanzu ya bambanta da na da yanzu sassan mutane ake in fashi da mukamin ake sai da mutane ke ake a hanya a sace su a garkuwa da su a nemi kudin kansa to kenan duk jami'an duka eh, jami'an tsaro mu gaba daya ka su da aka yi salon eh, laifuka da ake aiwatarwa a kasa sai tsarin tsaron ma ya canza ta irin wannan yanayin da muka samu kan ciki yau. yawwa to majiyayen shinku, kamar yadda muka faɗa a ƙarshe ba wa mutanen da suke rayuwa musamman a jihar zamfara kai har ma da katsina da nan yankin birnin gwari ya ya kamata su rika rayuwa domin akalla dai su rika kare kansu kafin su samu tallafi daga jami'an tsaro to gaskiya al'amarin da wahala don al'amari ne wanda sai dai mu ce sai addu'a don saboda kamar yadda na ba da misali zu wa'annan mutane da suke aika-aika mutane ne wa'anda sun samu makamai ta wa'ansu hanyoyi sun shigo da wayannan makaman cikin kasa. kuma sun san yanayin hanyoyi da zazuzzukan nan wa'anda za su iya bi su fita nan su shiga nan su kuma mutanen da ke karkara ba su da wani makami kwatankwacin irin wannan don ko irin wannan yan bindiga da ake yi ta toka wani wuri aka zanka da ita sai a tuhume ka to kaga an shiga tsaka mai wuya maganan ka ce za ka tsaya da ayyuka haka ko wani kibiya sai mutum ya zo kusa da kai za ka iya ɗauka mataki kaga an wuce wannan saboda haka duk abin da za su yi dai suna da wakilai waɗanda su suka zaɓe su ci gaba da yi musu kuka su ci gaba da gabatar da korafe-korafen su waɗannan wakilan suna da alhaki na su tsaya su dage sai sun ga an yi wa mutanen su abin da ya kamata a yi na tabbatar da tsaro na dukiya da rayukansu don in suka ce za su zake ana iya kai yanayin da daga ƙarshe za ka ga mutane sun ɗau doka a hannunsu kuma suna ɗaukan doka a hannunsu ba da su za a yi ba. to a gaishe ku malamai to muna da shiri ɗaya tak da ya rage mana wanda za mu zo makon gobe Allah da mu kammala wannan muhawara da shi wanda kuma bayan sa ne za mu je can Nijar wa'anda suke cewa ba zun ba dan kasar Nijar bane ba su ɗan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce ba zun ba dan kasa bane menene yake nuna musu da cewar ba dan Nijar bane mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazum a matsayin dan takara 'yan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da alhaji muhammadu isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi aladartar da shi saboda haka muna gayyatar ku ku tsama ya zuwa wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kamar da muka ce nan ba daɗewa ba insha Allah yanzu muna gode wa wakilinmu na can Abuja Nasiru Adamu haka da kuma bakin nasa barista Zubairu na mama da Mejo Hayyan Shinku kuma a madadinsu duka Aliyu Mustapha Sakwati ne a nan Washington DC a sashen wasu na Amurka sai an jima. a gaida na Sokoto kada kuma masu saurare ku bari a baku labari kafin mu karkare ga takaitattun labarai. hukumar binciken manyan laifuka ta nan amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wani wurin ibadar yahudawa a california yayin da ya kafe wani barazana a kan yanar gizo minti biyar kafin ya kai harin amma kuma hukumar ta ce ba ta da isasshen lokacin da za ta iya dakile harin hukumar binciken laifuka ta fbi ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe shi ba ta wani shafinta na yanar gizo da wayan tarho da ake kinkisa mata bayanai kafin ya kai harin a inda ake kira chabad powe a kusa da san diego wanda ya sanadiyar mutuwar mace ɗaya kana wasu mutane uku suka jikata. kata ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin mozambique a jiya litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kayan taimako bayan tashin mahaukacin guguwar nan kenneth inda mutane 38 suka mutu masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu na ɗan lokaci yayin ruwan sama na jiya litinin lokacin da suka kai kayan taimako a tsibirin ibo da jirgin mai saukan ungulu inda ɗaruruwan gidaje suka lalace bayan guguwar kinan sun ce yayin wannan lokaci sun kula cewa akwai yanayi mara kyau wanda ke tattare da hadari dalili kenan da jirgi na biyu bai tashi ba Zuwa gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. lokacin da baba zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri muna kuma da rahoto na musamman kan wata sabuwa da ta kunno kai a harkokin siyasar ƙasar uganda kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa voa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa za ku kuma iya muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba da cd da har hada shiri da ba da umarni da kuma injiniya mu yau greg burns alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde